Aƙalla mutane sha ɗaya ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani haɗarin jirgin ruwan kwale-kwale a jihar Niger. Bayanai dai sun tabbatar da cewa haɗarin kwale-kwalen ya faru ne a daren Litinin ɗinnan da ta gabata. a kogin Guni da ke yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa a jihar Niger. Rahotanni dai sun bayyana cewa waɗanda lamarin ya rutsa da su illahirinsu mata ne. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kakakin 'yan sandan jihar ASP Bala Elkana ya ce har kawowa yanzu ba su samu cikakken bayanin abin da ya faru ba, amma dai suna kan bincike kamar yadda ya shaida min ta wayar salula. samu titar ba ga abin da ya faru amma an ce jirgin na dauke da mutum goma sha biyu. To mutum da aka ce kuka ji cewa sun mutu? Gaskiya ban da labarin kowa ya rayu kowa ya abinan ciki don ana ta don su ga cikin daren. Ok. Ba san ko gaba ɗaya an same su ba yanzu amma ban sa raga wani ya fito ba. Ko kamar na san kuna da 'yan sandan da ke kula da bangaren ruwa haka ko kun tura ko ko? Eh ai sun tafi can mako tun cikin daren. Na. Suke taimaka wajen neman su tare da mutanen garin wanda ruwa. Ita ma dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ta tura mutanenta domin kai ɗauki. Ibrahim Audu Husaini shine jami'in hudda da jama'a na hukumar a jihar Niger. ya ce muna faɗakar da su muna wayar da kansu a kan lokutan da ya kamata su yi amfani da kwale-kwalen amma jama'a ba su yi sai dai idan abu ya faru su ce daga Allah ne sannan kaga wannan da ya faru yara ne ke tuka jirgin babu wani babba tare da su mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya அவர்